Haka take yawan matasa shirin lamar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Kungora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ya wurin ki. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau kuma me kika zo mana da shi? To Rabi yau dai zamu je da garin Difa ke fuskantar matsala matasan yan pale. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi zamu je da ku jihar Agadez inda zamu gano wani matashi mai suna Abdul kwararre ne wajen yin zane da fenti na kawata gidaje. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsi. gora kamar yadda kika faɗa za mu fara da garin difa a satin da ya gabata wani faɗa ne ya ɓarke tsakanin matasan da ake cema 'yan fale da matasan da ke sansanin 'yan gudun hijira na garin wanzam inda har matashi ɗaya ya rasa rayuwarsa ta hakan kuma gora 'yan sandar garin suka samu suka sa hannu akan 'yan ɓata gari da dama har ma suka fara wani aiki na kawar da wannan matsalar ta 'yan fale a garin ga tsokacin da alasan mun kai la kwamishinan 'yan sanda na garin difai wa aboki aikin mu gida abdurrahman tun yau da ɗan lokaci muna karɓar ƙararraki kan waɗannan matasa kuma samame da kuka lura suna da burin maido da kwanciyar hankali cikin unguwanni domin tare da waɗannan matasa na fale ana fuskantar akai-akai da kwace hari kan mutane da kuma faɗace-faɗace na tashin hankali kenan domin kawo ƙarshen waɗannan abubuwa ne na maido da kwanciyar hankali muka gudanar da waɗannan ayyuka da suka kasance wata nasara haka kuma tare da haɗin kan al'umma mun kama kusan mutane hamsin tsakanin jiya da yau aikin jiya ya ba mu damar kama mutane 46 kuma da daddare muka kama 21 mun ji daɗi da wannan sakamakon aiki dalilin gudunmuwar jama'a duk abin da za mu gargaɗi su shine na ƙara ba da haɗin kai su sanar da mu da duk wani gungun matasa masu neman fit fitina amma kuma ku sani cewa akwai gungun matasa da ba su kawo fitina. Su ma hukumomin garin suna nan suna iya ƙoƙarinsu wajen dakile wannan matsalar. Kuroji Dala shine wakilin mai garin garin wanzam kuma shugaban shawarar jihar garin difa shi ma ga nashi tsokacin da yawa abokin aikin gida abdurrahman kun sani matsalar yankin difa tare da kaifin kishin addini da ya aza saye tsawon shekaru bakwai ya bar tambo batun fada da fale sun kasance gaskiya batutuwa masu daukar hankali a bangaren da'irar birnin difa kuna ganin idan muka yi raskunan matsalar ana samun tashe hankali da yawa a cikin gida tsakanin matasa na unguwa guda tsakanin matasa na mabambantan unguwanni kuma lamarin yana nan yana gurgunta zaman jituwa na al'ummominmu dalilin kenan muka yi kira da babban murya ga iyaye da su dauke nauyin da ya rataya bisa wuyansu na tarbiyyantar da yansu kanana da suka tsunduma cikin tashe-tashen hankali mai tsanani da haɗari kuma wata annoba ce bayan matsalar tsaro da kuka sani muna kira ga iyaye da su kula da hargitsin yansu yanzu kuma mun fi jihar maraɗi tun watan afril da ya gabata ne manoma ke kai kawo cikin gonaki domin shirya noman bana Haka ne Rabi a garin daɗin sarki da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Tesawa har sun fara amfani da dabarun noma wanda ake ce ma Erena da kuma kai taki cikin gonaki. Ga rahoton da Muhammad Mamman ya shirya. Da abokan aikin mu suka fassara. Domin ganin an samu albarkatun noma masu yawa ne wasu manoma suka mai da hankali ga gonakinsu a yanzu haka. Ayyukan gyaran gonakin sun jibanci saran rasan itatuwa domin samun taki a cewar Hamisu Saleh na ƙauyen daɗin sarki Tesawa. To yanzu dai gaskiya abin da muke muna kai taki muna sassafe kuma inda aka sha sare gawo ko wata kaya muna shariya muna toyewa kayan allah so kada gaskiya dukkan su babu wanda ban yi ba akwai inda na sassabe ma na share mm. na toye mm. taki ne nake kai akwai inda kuma bai ida sassafewa ba wannan aiki na bukatar karfi sosai saboda haka ne sade sale bai suma ayyukan gyanan gonarsa ba a lokacin watan ramadan binne gaskiya ba mu fara binne ba sai dai yanzu tunda da an sallace in sha mu allahu rabbi an fara yammacin tasa muna da kaba kwarai kuma ita ka ba dan ka riga mu shibka da wata guda in sha mu Allahu rabbi in dai ana ruwa to hacin mu sai aske na tare da taimakon proje proje da kungiyoyi masu zaman kansu a yau manoma sun lakanci fasahohi na tushe domin tattalin gona Laminu mai kemis ya yi muna karin bayani kan yadda manoma suke yin shukar farko takin zamani in ba kana da karfi ba gaskiya an kace sai ka aiki da shi za ka shiga matsala amma na na gargajiya kana da akuya kaɗaya wata attimje kaɗaya ko ba ka da wani ya baka sa kiwo in yi kashin nan sai kwasa haka kai ka zuba ka baza. Noma shine fanni mafi mahimmanci na tattalin arzikin Nijar, kuma waɗannan ayyuka na gyara suna da mahimmanci ga bunƙasar albarkatun gona. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na ranar Lahadi. Yau gora zan mu isa garin Agaras domin mu baku labarin wani matashi wanda ake cima Ali Abdulrazak Sani. Aikin shi dai shine zane da fenti domin kawata gidaje. Anise Karim ya yi hira da shi ga rahoton nasu. Da abokan aikin mu suka fassara. Ali Abdulrazak Sani wani matashi na sana'ar yin fenti a don dakuna, ya maganta kan aikin nasa. na koye ta ne a ƙarƙashin wani ɗan Ghana. Na gada ina zaman banza gara in bi shi in koyi wannan sana'a kuma alhamdulillah yanzu na koyi aiki a wajen shi har na kware a cikin ta har ga yanzu ina yi ni kadai akwai wasu yara suna aiki tare da ni aikin mu muna yin decoration irin na kasashen waje Ali yana samun cimma bukatunsa ta hanyar kwantarage daban-daban da yake aiwatawa ina samun kwantara da ta kai miliyan guda wani lokaci har bima. muna samun aika ƙanana haka masu ƙaramin hali da suka shafi ɗari fudu ɗari biyar ɗari shidda cikinsu ne nike samu in sai wasu kayan aikin aje kuma a cikinsu ne wa'annan kuɗi rika biya ma na lakwal su biyu da dai wasu buƙatu na rayuwa dai haka ayyukan da Ali ke yi ma'abuta cinikayya da shi na Agades na yabawa bari mu saurare su. Gaskiya mutum ne da ya kware da aikinsa ina karfafa masa gwiwa. Wani lokaci ni da kaina nake nemo masa aiki don ya ma wasu ina aikin da ya yi a gidana. Kana ganin gidana yadda ya koma kama a fadar shugaban kasa ya yi min zane mai matuƙar birgewa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. a wasan kwallon hannu ya mai babban birnin kasar nijar zai karbi kwamfanar kulab kulab da suka ci kofi daban-daban karo na 38 daga goma zuwa 19 ga watan mai na 2022 kungiyar as gar national ce ke wakiltar kasar nijar a huskar maza cikin kulab goma da ke halartar kwamfalar a huskar rukunan mata a jimirce kulab biyar ne za su fafata da juna a yamai shugabar kungiyar handball bibata musa hassan ta bayyana cewa nijar ta shirya sosai domin shiga wannan kwamfala a fagen kwallon kwando wannan fanni a nijar na fuskantar lamarin ficewar kwararru yan wasa zuwa kasashen Afirka da na Turai domin su sai da hazakar su. Sai dai a cewar sakatare janar na kungiyar basketball wannan tafiyar ba ta nufin sun raba gari da kasar su. Idan muka bukace su za mu kira su in shi Bubakar Alhaji Amadu a wata hira da yayi da Studio Kalangu. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel.